نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من ثلاثة شرن ga watan ramadana watan tara hijira 1439 da ta daidai da biyar ga watan shida 2018 jiya muna cikin sura ta 23 ita ce suratul mu'minun mun tsaya kuma ƙarshen aya ta 61 faɗin Allah subhanahu wata'ala walladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون yau bi innihi ta'ala za mu tashi farkon aya ta 62 faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمى حتى إذا أخذنا فيهم بالعذاب إذا هم يجهلون لا تجعل يوم إنكم منا لا تنصرون ألا الله مدعوك جنسر كيتي ولا نكلف نفسا إلا وسعها Allah ce ba ma dora wa rai wani nauyi sai gwargwadon abin da za ta iya dauka waladaina kitabu Allah ce a tare da mu akwai littafi yantiqu bil haqq wanda wannan littafi yana bayanin gaskiya billa billa wa hum la Allah ce su kuma bayi ba za a zalunce su ba ma'ana ba za a tauye musu komai daga cikin abubuwan da suka aikata ba wannan aya tana nuna mana cewa Allah madaukakin sarki baya dora wa rai sai gurgurdan abin da za ta iya duk abin da kaga an dora wa rai to wannan abin rai za ta iya wato daukan wannan abin da aka dora mata wannan ya nuna addinin musulunci addini ne wanda yake da sauki shi yasa ma Allah yake cewa wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah madaukakin sarki bai sanya muku kunci ko tsanani ko damuwa dangane da addinin musulunci ba ayoyi da yawa suna nan da suke tabbatar da cewa wato Allah baya dora wa rai wani abu sai abin da za ta iya kuma Allah yana sassauta ma bayi yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-idda wannan dai yana nuna addinin musulunci sauki ne da shi shi sa malamai suke cewa wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sanya addinin musulunci ya gino a kan wasu ginshiƙai guda biyar wanda waɗannan ginshiƙai guda biyar ko wasu ƙa'idodi na ilimi su ne ƙa'idodin da ilimin fiƙihu ya kafa a kansu za ga za su yi ga ƙarƙashin wannan aya wala kallifu nafsan illa wus'aha da irin makamantan wa ma ja'ala alaikum fi min haraj daga ciki akwai ƙa'ida ta farko malamai na cewa abdararu yuzal ma'ana dukkan wani abu na cutuwa to ana kau shi in ka kalli shari'ar musulunci za ga duk wani abu da zai cutar da ɗan adam ya wahalar da shi za ga Allah maɗaukacin sarki yakan ba shi sassauci sai ga Allah ya kawo abin da zai zama sauƙi ga shi ɗan adam Ka'ida ta biyu suka ce almashakkatu tujlibu taysir tsanani na janyo sauki shi sa ga duk sanda al'amari ya zama wahala sai ga an ba da sassauci in ya zama ba za ka iya sallah ba saboda rashin lafiya akwai wahala sai aka ce ka yi zaune in ba za ka iya a zaune ba aka ce sai aka ce ka yi a kishin gide kaga gwargwadon yadda ka tsinci kanka a halin da kuma ka tsinci kanka saboda wannan wahalar ta janyo an baka sauki haka nan ka'ida ta uku aka ce la yurfa'ul yaqin illa al yaqin mana la yurfa'ul yaqinu bishak ba a ɗauke yaƙini da kokwanto in kana da yaƙini kana da alola, to wannan yaƙinin zai tabbata kana nan da ka ba za ka bar wannan alola ba sai in wani yaƙini ne ya gusar da ita kenan da za ka shiga sallah shi shi ɗaya dinga sa ma wasu wasi anya ina da alola, ko ba da alola asali tun da kana da yaƙinin yi alola-alola ka na sai in ka samu yaƙini sannan ya gusar maka da wannan wato alola din shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya shiga sallah sai shedan ya rikita shi shin wani abu ya fito ko bai fito ba sai ya ce fala yansarif kar ya ce zai bar sallah hatta yasma'a sautan aw yaji dariha har sai ya ji karar fitar hutu ko kuma wato ya ji warin fitar hutu din kaga sai ya ji yaqini amma in ba haka ba zai zauna ne akan wannan yaqinin nasa na cewa alularsa tana ƙa'ida ta hudu shine cewa akan tahkimu urfin nasil muta'arif indahu min siyar fi siyagil uku mana akan yi amfani da tsarin mutane wurin yarjejeniyar da suka saba mutukar wannan yarjejeniyar ba ta saba ma Allah ba misali wurin saye da sayarwa muna an saba nawa ka siyan man nawa na siya na siyan ma kaza na siya to wannan shi ma in shari'a ta zo ta goyi bayan wannan ba don komai ba saboda babu wani nau'i na cutarwa kuma babu wani nau'i da ya saba ma shari'a sai ka'ida ta ƙarshe shi ne al'amura sukan tafi ne dangane da manufa mana dukkanin abin da kace da manufa da shi Allah maɗaukacin sarki zai ma hukunci saboda innamal a'malu binniyat to wannan yana ɗaya daga cikin wato ƙa'idodi wanda aka gina ilimi na kyau a kansa ba don komai ba saboda ƙarƙashin wannan aya cewa Allah baya dora marai wani nauyi sai gwargwadon abin da za ta iya sai Allah ya ce kitabu kuma akwai littafi tattare da mu wanda wannan littafi yantiqu bil haqq yana bayani da gaskiya wa hum la yuzlamuna kuma su bayi ba za a tauye musu komai na ayyukansu ba wannan littafi malamai suka ce shine littafi na ayyukan da bayi suka aikata ma'ana Allah madaukakin sarki ya rubuta dukkanin abinda bayi suka aikata cikin littafi ta hanyar mala'ikun Allah subhanahu wataala to wannan littafi ɗin, Allah yace yana tare da mu kuma wannan littafi yana bayanin dukkanin abinda bayi suka aikata bayani na gaskiya ma'ana an rubuta duk bayanin da bayi suka ai suka aiwatar bayani wanda yake na gaskiya kamar yadda Allah ke faɗa a wani wurin yace haza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malu yace wannan littafin mu ne yana yi muku bayani na gaskiya Allah yace tabbas mun kasance masu rubuta dukkanin abin da kuka kasance kuna aikatawa shi sai yace na kitabun ma'ana tattare da mu akwai littafi na sakamakon ayyukan bayi wanda wannan littafi yana rubuce da duk abin da bayi suka aikata bisa gaskiya wa hum la yuzlamuna kuma bayi ba za a tauye musu komai daga cikin ayyukansu ba Allah yake cewa hatta idza akhadna mutrafi'in bil azab bal qulubuhum fi ghamra Allah yake bari wannan magana ai al'amarin ma bai zamo kamar yadda mushrikai suke zaton cewa wancan arziki da Allah ya yi musu na ƴaƴa da dukiya suna ganin kaman wani Allah yana nufin su ne da wato rahama ko Allah yana kaunar su ne sai Allah yake a al'amarin ba haka yake ba qulubuhum fi ghamra zukatan su na cikin rubi suna cikin makanta ne min hada daga wannan alqur'ani mai girba walahum a'malun Allah yake kuma suna da wasu ayyuka na wato lalacewa ayyuka na saban Allah madaukakin sarki ayyuka waɗanda Allah bai yarda da su ba Allah ya ce hum laha amiluna kuma su ne suka kasance suna aiwatar da waɗannan ayyuka din hatta idza akhadna mutrafi'in bil azab Allah ya ce yayin da muka kama mani'imtan cikin su waɗanda suka kai kokoluwa wurin jin dadi a cikin su Allah ya ce yayin da muka kama su da azabar mu idza hum yaj'aruna Allah ya ce sai ka ji su suna kururuwa suna kowa suna neman a kawo musu dauki Allah ya ce la taj'arul yawma kada ku yi kururuwar neman dauki a yau saboda innakum minna la tunsarun lalle tabbas ku a yau babu wanda zai kawo muku dauki ballanta na yake ku. wannan aya ta nuna cewa a ranar da Allah madaukakin sarki ya kama waɗannan kangararru da azaba a ranar zaka ji suna kuwa suna kururuwa wasu malamai suka ce wannan azaba da Allah madaukakin sarki zai kama su da ita wai suka ce ita ce azaba da Allah ya yi musu a ranar bada shi ne aka kama manya-manyan su aka karkashi sai zama kenan a ta'iza a kazna mutarafidin domin al-mutaraf shi ne mutumin da ya kai ƙwaƙwalwa wurin jin daɗi su ne manya-manyan waɗannan kafirai nasu yayin da muka kama su da azaba idan mun ɗauki ma'anar azabar a matsayin badar yayin da muka kama su a badar muka karkashe su hum yaj'aruna sai ga wasu daga cikin mabiyansu suna kururuwa ce suna ihu suna nuna takaici suna neman a kawo dauki yau ga waɗanda suke ganin sun isa ba kuma yau an kaude su wasu malamai suka ce a'a wannan azaba din shine yunwa da Allah ya jarrabe su da ita Allah ya jarrabe su da yunwa wanda wannan yunwa din suka nemi abin da za su ci ma suka rasa Allah madaukakin sarki yace hatta idza akhadna mutrafihim bil azab yayin da muka kama waɗanda suka kai kokoluwa wurin jin dadi cikin su da azaba shine muka dora musu fari muka hada su da yunwa Allah yake idza hum yaj'aruna sai ka jiga su suna kuwa suna neman Allah ya kawo musu dauki a yaye musu wannan hali da suke ciki masu magana ta uku suka ce a azaba anan ana nufin azaba ta lahira ba duka waɗancan azabar guda biyu ake nufi suka ce azaba ta lahira ake nufi suka ce ba dan komai ba saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin wasu cikin wasu ayoyin cewa a ranar lahira zai kama su da azaba Allah yana cewa zarni wal mukazzibina ulin na'amati wa zarni wal mukazzibina ulin na'amati wa mahilhum qalila kyale ni da masu karyatawa din waɗanda suka kai kokoluwa wurin jin daɗi kaɗan tsahirta musu kaɗan inna ladaina an kalan wa jahiman Allah ke lallai tattare da mu akwai nau'o'i na azaba iri-iri da wutar jahim kaga sai Allah ya ce wa ta'aman za gussatin wa azaban alima kaga nan Allah ya nuna kenan a ranar alkiyama yayin da Allah madaukakin sarki ya kama su da azaba to a wannan rana zaka ji suna kowa wanda Allah ya faɗi labarin kuma cewa za su tashi shi kowa ɗin a kiyama a wani wuri Allah yana cewa na kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim mutu, wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur wa hum yastarikhuna na rabbana na na'mal salihan gairar alladhi kunna na'mal Allah ya ce waɗanda suka kafirce ma Allah wata jahannama ta tabbata a kansu. ba kuma za a karɓi rayuwarsu maballantana su mutu ba mutuwa kuma ba za a sassauta musu daga azabar ba ma'ana ba za a sassauta wannan azabar ba Allah ya ce haka nan muke sakanta ma dukkan wani kafiri wani fantararri Allah ya ce wa hum yastarikhuna fiha alhalin su a cikin wuta suna kururuwa suna ihu kaga ya daidai da wannan idahum yaj'aruna sai ga sanan ma suna ihu suna neman a kawo musu dauki nan ma wahum yastarikhuna fiha suna kuwa suna kururuwa suna cewa rabbana akhrijna ya Allah ka fitar da mu daga wannan wuta na'mal salihan ghayra allazi kunna na'mal ai za mu je mu aikata ayyuka nagari sabanin wanda muka yanzu sai Allah ya ce awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara waja'ahum waja'akum an-nadhir wai ba mun ba ku tsawon rayuwar da ya kamata me wanda zai fadaka ya fadaka ba ba mai gargadi ya zo muku ba mun turo muku manzo mun ba ku tsawon rayuwa da za ku samu hankali da nutsuwar da za ku gane gaskiya duka kuka ƙi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya katse mu duk mutumin da ya kai shekara 40 ko 60 na sana wata ruwaya ya kai shekara 60 bai ba Allah ba Allah ya katse hanzarinsa in ya je la'ira bai ba Allah ba bai da uzurin da zai kawo Allah Allah azaba zai sa shi saboda an baka tsawon rayuwar da ya kamata kai hankali ka san ina ne daidai Allah ya baka tsawon rai shekara ɗaya ɗaya ɗaya har sittin kana duniya a ya kamata a ce ka san ciwon kanka ya kamata a ce ka bi abin da Allah yake cewa to idan muka tattara waɗanda za mu ga akwai magana uku kenan akwai masu ganin hatta idan mutu mutarafin bil azab yayin da muka kama majiya daɗin su cikin azaba suna ganin waɗannan azaba ta badan sai ya zama masu ihun waɗanda ba a kashe ba ce magana ta biyu yayin da muka kama majiya daɗin waɗanda suke cikin ni'ima da azaba suka ce yanda Allah ya rabe su da yunwa da fari da bala'i to anan ne za ga suna ihu kuma suna neman a kawo musu ɗauki suna neman alfarma a lokacin za su tuna Allah sai magana ta uku yayin da muka kama su da azaba a ranar lahira duka waɗannan abubuwa kuma aya za ta iya ɗauka domin Allah madaukakin sarki ya kama wasu su da azaba ranar badar Allah ya jarrabe su da fari lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu mummuna addu'a sun shiga cikin bala'i sannan uwa uba kuma ranar lahira Allah madaukakin sarki zai kama su da azaba shi sanya Allah yake cewa idahum yaj'aruna sai ka ji su suna kururuwa suna neman a kawo musu dauki sai Allah yake la taj'arul yawma kada wato ku yi kururuwa a yau kar ku nemi a kawo muku ɗauki a yau ba don komai ba innakum minna la tunsarun lallai ku ba wanda ya isa ya kawo muku taimako daga gare mu babu wanda ya isa ya kawo muku ɗauki don ya kare ku daga azabar da wato Allah maɗaukakin sarki ya nufe ku da ita wannan ya yi daidai kenan da faɗin Allah da yake cewa wa in yastaghisu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bisa sharabu wa sa'at mana a kiyama in ma sun nemi a kawo musu ɗaukin to za a kawo musu wani ruwa ne ta farfashashe wanda zai safule musu fuska kaga babu maganar a kawo musu ɗauki ɗaukin da zai musu amfani na مستكبرين به سامرا تهجرون Allah madaukakin sarki yace gad kanat ayati tutla alaikum hakika ayoyina sun kasance ana karanta su gare ku Bana ana karanta ayoyina gare ku ana yi muku bayanin abinda Allah madaukakin sarki ya wajabta akan ku amma sai Allah madaukakin sarki yake cewa fa kuntum ala aqabikum tankisuna Allah ya kun kasance masu komawa da baya da baya akan digan ku ma'ana kuna ma'ayoyin Allah koma da baya da baya kenan kuna fandare ma'ayoyin Allah idan an karantar da ku ayoyin Allah madadin ku karɓi wannan bayani ku yi imani da waɗannan ayoyin a'a sai kuke komawa da baya da baya ma'ana kuna kangare ma abinda Allah madaukakin sarki wato ya bada umarni cewa ku aiwatar Shi ne cewa kuna kafirce ma ayoyin da Allah maɗaukacin sarki ya sauka Allah yake cewa na bi alhalin kasancewar kuna masu girman kai da wannan alqur'ani ɗin, kuna masu girman kai da ayoyin Allah subhanahu ta’ala, samiran kuna masu taɗi kuna hira ta tahjuruna kuma kuna masu ƙaurace ma alqur'ani lafazin na bihi lafazin bihi wasu malamai suka ce zai iya komawa kan alqur'ani zai iya komawa kan haramin makka zai iya komawa kan shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mustakbirina bihi ma'ana duk sanda aka karanta musu ayoyin Allah sai su dinga ma ayoyin Allah koma da baya da baya ma'ana sai su kiban ayoyin Allah din halin kasantuwarsu suna masu girman kai saboda su a haramin makka suke suna ganin suna cikin garin makka suna haramin makka sun amintu daga dukkan wani ya kawo musu hari saboda haka tunda suna cikin aminci Allah ya yi musu baiwa inda yake awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay ba mu ne muka tabbatar musu da wani harami amintacce ba kaga an tabbatar da su cikin harami amintacce wa man dakhalahu kana amina awalam yaro anna ja'alna haraman aminan wa ta an-nasu min awlihim duk gefen garuruwan da sauran gurare ana kawo mutane hari amma su suna cikin aminci to wannan amincin da suka ga suna ciki idan aka karanta musu ayoyin Allah sai su gare. suna masu girman kai da wannan haram-haramin da suke ciki suna ganin su sun fi karfin wani abu ya same su shine mustakbirina bihi ay mustakbirina bil haram suna masu girman kai saboda sababin su mazauna aramin makka ne samiran har ma suna taɗinsu da daddare kuma ta ajiru na kuna kaurace ma abinda Allah ya faɗa abinda ake karanta musu na ayoyi ɗin wasu suka ce mustakbiri na bihi ai suna masu girman kai da alkur'anin da aka karanta musu waɗannan ayoyin kenan da Allah yake cewa qad ya ce tutla alaikum to wannan ayoyin idan aka karanta musu sai su zamo suna koma da baya da baya ga ayoyin kuma suna wa ayoyin girman kai suna kuma wato wasu suna masu ƙaurace ma ayoyin ko ya zamo mustakbiri na bihi suna masu ƙaurace ma annabi sallallahu alaihi wasallama mana sun ƙaurace ma abin da ya zo da shi samiran suna masu kuma gana wasu da abin abinsu ba ruwansu da laifin da suka aikata tahajuruna suna masu kaurace ma annabi ko qira'a tuhjaruna suna faɗin mummunar magana akan alqur'ani ko akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am أَفَلَمْ yadabbaru qawla أَمْ jaa'a مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع آباءهم اتبع الحق ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم مؤمنون الله مدوكتين سركيتي أفلم يدبروا القول wai shin waɗannan mutane ba su yi tadabburin wannan alkur'ani ba ne mana ba su yi tadabburin zancen Allah subhanahu wa ta'ala ba am ja'ahum ma lam yati aba'ahumul awwalin Allah ce a bari wannan magana ko shin abinda bai zo ma iyayensu na farko ne ya zo musu ba shi yasa suke yin imani da wannan alkur'ani jawabi ko kusa ma'ana kawai kangara ce ta Allah subhanahu wata'ala ma'ana suna kangare ma Allah subhanahu wata'ala ne amma ba wai dan iyayensu da kakanninsu Allah bai turo musu wato manzanni waɗanda suka taho da bayanai na cancantar Allah madaukakin sarki da ibada ba Allah yake am lam ya'rifu rasulahu ko kuwa ba su san manzan nasu ba ne fahim lahu munkirun shi ya sanya suke masa inkarin abin da ya zo musu da shi na cewa su bautata ma Allah shi kadai am yaquluna bi janna ko ko suna so su ce akwai taban hankali ne tattare da shi Allah ya ce bal ai bari wannan magana ba shi da taban hankali ja a bil haqq annabi ya zo musu da gaskiya wa aktsaruhum lil haqqi karihun kuma da yawa yawan su sun zamo masu kyama ne ga gaskiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita lafazin afalam yadabbarul qawla wai shin me ya hana shi tadabburin wannan zance na alqur'ani wannan aya tana nuna mana an kwadaitar da su zuwa ga tunani da tadabburin ayoyin Allah domin ta da tadabburin ayoyin Allah za su gane cewa lalle alqur'ani littafi ne daga Allah kuma za mu ga gurare da yawa Allah ya yi umarni zuwa ga yin tadabburi ga ayoyinsa Allah yana cewa afalam ya tadabbarul qur'ana walau kana afala ya tadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera me zai hana shi tadabburin alqur'ani sai shi da alqur'ani nan daga gurin wannan Allah yake da sun samu sabani mai yawa amma saboda daga Allah yake ba su samu sabani kadan ba ba balantana mai yawa a wani wurin yana cewa afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha me zai ana sai tadabburin qur'ani saboda haka kenan abu na farko da Allah ya kira su da shi shine me zai hana su tadabburin wannan alqur'ani afalam yadabbarul qawla ma'ana mai ya hana su yi tadabburin alqur'ani yayin da alkur'ani ya zo musu shi Allah yake cewa am ja'ahum ma lam ya'tim aba'ahum al awwali ko kuwa suna so su ce ne wannan abin da ya zo musu na cewa a bautata ma Allah shi kadai bai zo ma iyayensu na baya ba shi ma kaga wannan ba haka bane iyayensu na baya Allah madaukakin sarki ya turo musu littattafai ya turo musu manzanni don manzo Allah ma Allah yake ce da su kulma ma kuntu da min ar-rusuli ba ni ne faro ba cikin manzo ai Allah ya turo su manzannin bayana kamun ni kai saboda haka ba ni ne faro ba balle su ce wannan abin sabon abu ne sa'annan aya ta gaba Allah ya ce ko kuma suna so su ce ba su san manzon su bane shi san ya suke yin inkarin abin da ya zo da shi shi ma wannan Allah ya kare ta su domin manzala sallallahu alaihi wasallama a cikin su ya tashi sai da ya zauna tsawon shekaru 40 cikin su kaman a aiko masa kaman a bashi annabta a cikin su dinnan tsawon shekara 40 su da kansu suka sa masa suna al-amin saboda aminci amanarsa gaskiyarsa cika alkawarinsa mu'amalarsa kawaicinsa haƙurinsa jarintarsa da kyautarsa duka waɗannan sun sani kaga ashe kenan inkarin su da alqur'ani ba wai rashin sanin annabi ne sallallahu alaihi wasallama ba a'a tsagwaran girman kai shi za na ce kowai ba su san manzan nasu ba ne shi sanya suke inkarin abin da ya zo da shi na istifhami ne na inkari mana tabbas sun san manzan da Allah ya aiko musu sun san wane ne shi amma kawai tsabar kangara ci shi sanya suka ke imani kalli kisar irakal sarkin rome da Abu Sufyan Abu Sufyan lokacin bai musulunta ba amma Herakal ya kira 'yan kasuwa cikin su akwai Abu Sufyan a tambayoyin da ya masa akan manzo Allah sai yake cewa shin yana ƙarya a cikin tambayar da Herakal ya kwa Abu Sufyan shi Abu Sufyan ya ce a baya ƙarya ba mu taba kama shi da ƙarya ba da kansa Herakal yake cewa tunda bai yi wa mutane ƙarya ba na san ba zai wa Allah ƙarya kaga tare cewa sarkin fa ba musulmi bane shi ma wanda aka tambaya lokacin bai musulunta ashe kenan sun san annabi ya tashi cikin su kaga ashe inkarin su da alqur'anin ba wai rashin sanin manzon nasu bane a tsaba girman kai ne da kangare ma Allah subhanahu wataala ina fata an gane Allah ya ce am yaquluna bihi jinna ko kuwa suna so su ce akwai tafan hankali ne tare da shi sai Allah ya ce bal ai bari wannan magana babu taɓin hankali tare da annabi hasali ma je ja'ahum bil haqqi annabi ya zo musu da gaskiya ne wa aktsaruhum lil haqqi karihuna su kuma da yawa yawan su wannan gaskiyar da annabi ya zo da ita ita ce ba sa so ita gaskiyar da annabi ya zo da ita ita ce ba ta su. ba ta so amma shi annabi ba mahaukaci bane wa ma sa'ibukum bi majnun mana sa'ibunku bai zama mai taɓin hankali ba fama anta bi ka, rabbika bika'irin wala kaga kenan baka zamo boka ba baka zamo mai tafan hankali ba da Allah madaukakin sarki ya kare annabi kuma wannan magana da suke faɗa dama ɗabi'a ce ta kafirai duk sanda Allah ya turo musu annabi sai sun jefe shi da wannan tafan hankali din kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun haka al'amarin yake duk sanda wani manzo ya zo musu da gaskiya sai ka ji sun ce ko dai su ce matsafi ne wasu kuma su ce yana da taban hankali kenan ba wai taban hankali ne tare da annabi ba a'a ya zo musu da gaskiya sai dai abin da ya janyo suke jifansa da taban hankali shine mafi yawancinsu suna ƙin wannan gaskiya da annabi ya zo musu da ita Allah ya ce wala alhaku alhaqu ahwa'u da Allah maɗaukacin sarki zai fi son zuciyarsu la fasadati samawati wal ardu da sama da ƙasa baki ɗaya ta lalace wa man fi inna da duk abin da ke cikin sama da ƙasa ɗan bal a ce na umbe zikiri Allah ce bari wannan magana mun zo musu ne da abin da zai ɗaga darajarsu fahim an zikiri in mu'ridun su kuma suka zama masu bijirewa ga abin da zai ɗaga darajarsu lafazin lawitta ba alhaq alhaq wasu malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi Ma'ana da Allah madaukakin sarki zai bi san abinda su waɗannan kafiran suke su da Allah zai biye masan zuciyarsu na cewa a kyale su su koma ga shirka da ƙaryata shari'ar manzanni sai Allah ya ce da sammai da kasai baki ɗaya sun lalace wannan ya nuna ashe bin hanya ta ƙarya bin tafarkin da ba na annabawa ba shi ke janyo lalacewar al'amari cikin al'umma shi ke janyo barna da lalacewar al'amari a sammai da kasu ashe saba ma umarnin Allah da saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan janyo barna tun daga shi Allah da kansa yake da Allah zai bi son zuciyar waɗannan kafiran a kyale shi abinda suka ga dama to da tsarin sammai da kasu baki daya lalace da komai lalacewa zai wannan ya nuna ashe bin son zuciya da saba ma Allah shi ke janyo barna shi ta manzo Allah ya tabbatar da wannan a gurare da yawa a hadisin ibn majah manzala yana cewa khamsun idab tulitum bihinna abubuwa biyar in Allah ya jarrabe ku da su sai kallin muhajirai sai cewa a'udhu billahi an tudriku binna ku dai ina muku addu'a kada Allah ya sa ku riski waɗannan abubuwa amma mu muna cikin su gaje gaje sai ce lam tazhari al-fahishatu fi qaumin qab al ba za ta taba yaduwa cikin mutane ba al ta zina hatta yu'linu biha har mutane su koma suna bayyanawa ba sa jin kunya sai ce illa fa shafihim ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina mat sai Allah ya jarrabe su da annoba annoba yanzu wannan babu ita da cututtukan da iyayensu na baya ba su san da su kakanni da iyaye wa ya san wani HIV wa ya san wani kaza wa ya san wani kanjamo wa ya san wani cutar lasa wa ya san wani masassar shanu ko masassar tsuntsaye wa ya san wani kaza wa ya san wani kaza yawan zina har ta kai ta zama ado ana bayyana ta wannan yakan janyo wannan kaga shi saban Allah ya janyo mutane bala'i sai ce walam yaqusul mikyal wal mizan mutane ba za su tauye mudu na ma'auni na kwano ko sikeli ba su koma suna tauye kwano ko su keli illa uku zo bisini sai Allah ya jarabe su da fari wa shiddatul mauna da kuncin rayuwa wa jawrus sultani da zalincin shugabanni tauye mudu ko kwano ko su keli bala'i uku yake janyo fari kuncin rayuwa da tsananin rayuwa zalincin shugabanni wanne ne babu walam yamna'u zakata amwalihim manzo Allah yace mutane ba za su hana zakar dukiyarsu ba illa muni ulqatara min as-sama sai Allah ya hana su dugon ruwa daga sama manzo Allah yace walau lal baha'im lam yumtaru ba dan dabbobi ba ko ruwan Allah ba zai ba in an yi ruwan alfarmar dabbobi za a ci shi ma yanzu wani ne babu kaga ashe zunubi yana ɗaya daga cikin abin da ke janyo Allah ya jarrabu mutane kuma yakan janyo barna ban kasa baki daya shi yasa Allah ya ce da Allah zai bi son zuciyar waɗannan mutanen to da tsarin sammai da kasai baki daya ya lalace ma'ana kenan shi sanya Allah bai yadda abu wannan tsarin ba saboda zai lalata wato tsarin sammai da kasai baki daya shi yasa Allah ya ce bal ai bari wannan magana a tainahum bi dhikrihim mun zo da abin da zai daga darajarsu ya daga ɗaukakarsu inda sun bi amma Allah yake cewa fahum an zikirihim mu'ridun su kuma sun zamo masu bijirewa ga barin abin da zai daga darajar su shine alqur'ani mai girma na'am am tas'aluhum khajjan faqad rabbika khayr wa huwa khayrul wazirin wa innaka latad'uhum ila siratin المتقين وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أم تسألهم خرجا Allah yake cewa ko shin kana tambaye su wani lada ne dangane da isar da wannan sako sai Allah ya ce fa kharaju rabbika khair ai ladan ubangijinka shine mafi alkhairi wa huwa khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin masu arzikawa wannan istifhami ne na cewa wato lalle kai annabi sallallahu alaihi wasallama baka tambayar su wani lada dangane da isar da wannan sako ba dan komai ba saboda ladan da Allah madaukakin sarki zai baka wannan shine mafi alkhairi shine fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin malamai suka ce wannan aya tana nuna mana cewa annabawan Allah ba wanda yake karɓar wani abu akan wancan isar da sako da Allah ya umarce shi da shi shi san ya Allah madaukakin sarki a wani wurin yake cewa kullu as'alukum alaihi ajra sai da su ni bana neman lada a gurin ku dangane da wannan alqur'ani mana bana neman ku bani wani abu sai malamai suka ce wannan ya tabbatar da cewa annabawan Allah gaba daya suna isar da sako ne dan Allah ba sa buƙatar komai a gurin bayin Allah kuma Allah bai yarda su karbi komai ba a wurin bayin Allah don isar da wannan sako sai malamai suke cewa to akan haka waɗanda suke da dama su ma wurin ilmantar da mutane ba tare da komai ba yace su yi wannan suka ce amma waɗanda ba su da dama to wajibi ne kuma ba laifi bane in sun karbi wani abu shi sanya aka ce me hukuncin mutum ya karantar da mutane kuma a biya shi wasu malamai na ganin idan har yana da abin da zai riƙe kansa to sai ya bi tsarin nan na annabawa da Allah ya hana su su karɓi lada gurin kowa amma idan ba ya da abin da zai riƙe shi to wajibi ne a biya shi ina fata an gani kuma an biya shi lada biyu ya ci ladan nan ya ci ladan lahira na ɗaya alkur'ani mai girma ya halitta karanta da alkur'ani a biyaka. ina fata an gani sabon manzala suka yi tafiya suka sauka wani gari suka nemi mutanen garin su sauke su sai suka hana su masauki suka fita bayan gari suka sauka sai maciji ya sari mai gari aka ba shi duk makari dafi yake karewa sai ya ce ku tafi gurin waɗancan bakin ko za a samu wani mai wani abu da aka zo gurin sahabbai sai abu sa'idin ya ce ni ina da abin da zan yi magani amma tun da mun nemi masauki ku ba mu kunki sai kun biya aka zo da shi aka tattauna aka ce za a bashi wani yanki na tumakai kawai sai zo ya ɗora hannunsa na dama a inda macijin ya yi tsara ya bismillah ya karanta fatiha yana gama wani zali yana dauke hannunsa mai gari ya tashi Allah ya dauke da yana tashi sai aka bashi kusan tumakai da akoyo kusan guda talatin sai ya koro ya taho gurin sahabbai sai sauran suka ce ka karanta qur'ani ka karbi lada qur'ani fa ka karanta ka karbi lada shikenan sai suka bari ba araba ba sai suka taho gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kaji kaji kaji kaji yadda aisha mazala ce wa ma yudrika annaha ruqiya wa ya sanar da kai cewa fatiha ruqiya ce wannan yana daga cikin sunayen suratul fatiha ar-ruqiya mana hakan karanta ta a nemi waraka kuma Allah ya warkar sai mazala ya ce ko raba ni ma a kasa da ni kaga ya halatta kenan sai wani ya ce ya mazala littafin Allah fa karanta karbalada sai mazala ya ce inna ahqqa ma akastum alaihi ajrun kitabullah ai abin da ya fi cancanta ku karɓi lada littafin Allah kaga shi ya halatta ke ina fata an gane shi sanya idan har ba zai yi ka ilmantar da 'ya'yanka ba sai ka biya to dole ne ka biya a ilmantar da su kuma ya halatta ya koro ɗanka daga makaranta idan ka ki biya amma sai ka ji mutum yana su ba don Allah sai to kai don wa kake yi kai su ba dan Allah suke yi ba su ba kaza kaza kaza amma kai fa kullun kana zuwa neman kuɗi inda kana da mai gida ma in ya hana ka sallama yau sai kai surutu inda zai ce ma kai ba dan Allah kake yi ba yau kuma gida nan ba dan Allah kake yi ba in ba sa ba sai kai ta surutu rana kai ta tsine masa ma in ba sa ba amma su ba dan Allah suke ba su ba dan kaza kaza ba su ba dan kaza kaza zai ci fa zai sha yana da iyali yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza ka tsare shi ka tara mar yara kai kuma kana can kana neman kuɗi kuma sai ka ce da shi kuma wai kada ya ce a bashi wani abu to shi ka ta ko zai ci komai. ina fata an gane saboda in ba yadda zai kore yayanka ya kore su ka biya ya zo ya karantar da su ƙur'ani ya karantar da su tsarki da sallah ya samu lada kuma gashi ya samu kuɗi ina fata don kaka ɗauka bai da lada yana da lada Allah ira kuma yana da me yana da wannan kuɗin kuma da ya samu ina fata an gani saboda haka amma annabawan Allah Allah sai hana su karɓar lada don kada ma wani mabiya su ɗauka cewa annaba sun zo su tara kuɗi ne don su azurta kansu ina fata an gani shi sanya wasu malamai ke cewa to su ma malamai wanda yake da iko da zai iya karantarwa ya ilmantar sai ya ilmantar ina fata an gane wanda yi da dama to shi ma a tallafa masa saboda waɗannan dalilan kuma ga wani ya karanta littafin Allah Fatiya kawai ya karanta aka bashi akuyoyi guda talatin. yanzu wane ne zai haddasa da ɗanka Alƙur'ani ka bashi akuya talatin? ina jama'a sai an tona ku ya haddasa da ɗanka ƙur'ani ka dawo akuya talatin ka bashi amma ga wani fatiya kawai ya karanta akuya talatin aka bashi kaga shi kenan ba laifi bane idan ya karba ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa lallai kai annabi sallallahu alaihi wasallama latad'uhum ila siratin mustaqim wallahi kana kiran su ne zuwa ga tafarki madaidaici wa innal ladina la yu'minuna bil akhirah lallai waɗanda ba su yi imani da gidan lahira ba anis siratil nakibun wallahi masu karkacewa ne ga barin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa laura innahu wa wa kashafna ma bihim min fi ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى Allah madaukakin sarki yace walaqad akhadnahum bil azabi haqiqa mun kama waɗannan kafiran quraishawa da azaba Allah yace mastakanu li rabbi basu zamo sun kankan da kai ga ubangijin su ba wama haka hakanan basu koma ga Allah sun kwantar da kansu sun tuba zuwa ga Allah ba a sai ƙara kangarewa ma suka ƙara yi Allah yace hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadid yayin da muka bude musu wata kofa ma'abuciyar azaba mai tsanani idan hum fihi mublisuna Allah ce sai ga su suna masu ɗebe kauna daga wannan azaba da Allah madaukakin sarki ya bude musu lafazin mun kama su da azaba wasu malamai suka ce azabar shine Allah ya jarrabe su da yunwa ya zo cikin hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam al-Hakim ya fitan cikin Mustadrak yake cewa ja abu sufyan ila nabi sallallahu alaihi wasallam abu sufyan ya zo gurin manzala fa kala yace ya muhammad ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama unshidika allah war rahima na hada ka da girman Allah ina hada ka da zumuncin da ke tsakaninmu da kai faqad akalna al al haz ke ai mutanenmu sun koma suna cin fatu saboda yunwa malamai suka ce manzala ne ya musu addu'a ya ce Allah ya jarrabe su da fari irin farin annabi Yusuf zamanin annabi Yusuf sai suka koma har kashi suke ce da wato fata saboda tsabar yunwa shine Quraisha suka zo gurin manzala suka ce ya manzala muna hada ka da girman Allah ka duba zumunci ka roƙan mana Allah Allah ya yi mana wannan bala'i sai manzala ya addu'a Allah ya yi musu wasu malamai suka ce a'a ya faru wannan addu'a ta annabi da kuma ana su abinci da aka yi a ƙasar yaman saboda akwai ɗaya daga cikin sarakunan yaman mai suna somama ibn usman annabi ya tura tawaga ta kamo shi da wannan tawaga ta kamo shi sai ya zamana bayan tawagar ta kamo shi ƙarshe kuma manzana ya sake shi da ya koma makka yana dawafi sai suka ce a ah, kai ma sabon addini ka shiga sai ke a ah, musulunci na shiga sai ke kuma na rantse da Allah daga yau bayar alkama ɗaya ba za a ƙara kawo muku daga yamman ba sai annabi ya yadda, mana sai an mata kwastan duti daga annabi to nan ma suka shiga cikin yunwa ƙarshe sai suka ƙara tura gurin manzala suna roƙon alfarma sai manzala ya kyale su yau wasu mama magana sai aka dinga sayan musu da wannan alkama saboda haka dai Allah ya kama su da azaba amma madadin su koma su kankan da kai ga Allah subhanahu wataala ba su yi wannan ba madadin su koma su tuba zuwa ga Allah ba su yi wannan ba Allah ce sai da muka kama su ko sai da muka bude musu wata kofa ta azaba malamai suka ce ita ce kofar badar Mana Allah ya sa aka karkashe su ranar badar sai ga da yawa daga cikinsu suna masu ɗebe ƙauna daga samun rahmar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya وهو الذي أنشأ لكم السمع وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرعكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa allazi ansha'a lakumus sam'a Allah shine wanda ya ba ku ji wal absara da kuma gani wal af'ida da zuciya Allah ya ce qalilan ma tashkuruna kadan ne daga cikin ku mutuka suke godiya ga Allah akan wannan ni'ima da Allah ya musu kuma Allah ya ba ku wannan ni'ima ne ba dan komai dan a gode masa dan Allah yana cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fitar da ku daga cikin mahaifanku ba tare da kun san komai ba waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida ya ba ku ji da gani da zuciya sai ce la'allakum tashkuruna dan ku gode masa to amma sai gashi anan Allah ya ce qalilan ma tashkurun yan kadan ne kwarai cikin suke iya godiya ga Allah madaukakin sarki da wannan ni'ima da Allah ya musu wa huwa alladhi zara'akum fil ard Allah shine wanda ya halice ku a ban kasa wa ilayhi tuhsharuna kuma zuwa gare shi za a tattara ku ranar lahira domin ai muku hisabi a gaban Allah subhanahu wataala wa huwa alladhi yuhyi wa yumiit Allah shine yake rayawa kuma shine yake kashewa wala ikhtilaful layli wan nahar haka nan juyawar dare da yini duk baki ɗaya na Allah ne subhanahu wataala Allah shi yake da tasirin sassafawar dare da yini Allah shi afala taqilun wai ba ku da hankali ne ba za ku hankalta ba ku ga irin wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi domin shi kansa sassafawar yini da dare akwai hikima Allah yana faɗa a wani wurin yana cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah yatikum bi diya afala tasma'u she da su da Allah maɗaukacin sarki zai sanya muku dare ya zama kullun dare ne har abada wani ubangiji ne ba Allah ba da ya isa ya kawo muku haske babu sai ƙara cewa kuma wal ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah yatiikum bi tasqununa fihi sai da su da Allah madaukakin sarki ya mayan muku da rana kullun yini ne har ake a tashi kiyama babu dare waye zai zo muku da daren da za ku samu hutawa a ciki babu shi za ce afala tubsirun ba ku gani ne sai ce to min rahmati yana daga rahmar Allah sai ce ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wannan ita ce hikima shi sa na yace wala ikhtilaful layli wan nahar sassafawar dare da yini na Allah ne subhanahu wataala shi ke tafiyar da dare ya kawo wuni kuma wannan yana daga rahamarsa shi sa na ce wa min rahamati yana daga rahamar Allah Ya alala lakumul layla Allah ya sanya muku dare wannan hare da yini sai ce litaskunu fihi dan ku samu hutawa ku samu hutawa a ina a cikin dare dan ku samu hutu a dare sa'annan kuma gomin min fadlihi ku nema daga falalar Allah a ina a yini kaga dare a je a huta shi da ake cewa dare makwantar bawa ko ko mahutar bawa Sa'an nan kuma da yini a fita a je a nemi abinci sai ce wani Allah wala allakum na kuma dan ku godiya ga Allah subhanahu a kan wannan ni'ima da Allah ya yi kenan sassabawar dare da yini wata ni'ima ce wata rahama ce daga Allah subhanahu wa ta'ala na'am bal qalu mithla ma qala al-awwalun qalu ajdan na wa inna turaman wa allah إلا madaukakin sarki yace bal ai bari wannan magana su waɗannan kafirai ba su dau izina da waɗannan ayoyi da Allah ya bayani a qalu su waɗannan kafirai ma sun faɗi misla ma qala al-awwaluna kwatankwacin abinda mutanen farko suka faɗa qalu suka ce a idza mitna wai shin idan muka mutu wa kunna turaban muka zamo baya. wa izaman muka zamo da daddagagun kasusuwa a inna lama babusu wai shin mu ma za a tashe mu suna ganin mana kaman ba za a tashi din ba sai suka ce laqad wa'idna hakika an mana alkawari nahnu wa abauna mu da iyayenmu hada cewa in mun mutu din za a tashe mu min qablu tintinti in hada illa asatirul awwalin suka ce wannan ba komai bane face ta tsunoyoyi ne da labarin na mutanen farko mana suna ganin tunda an ce za a tashe su amma ba a tashe su ba za a tashi iyayensu ba a tashi iyayensu ba sai suke ganin kama abu ne wanda ba zai yi ba to amma ai ba a nan duniya za a tashe su ba ko a tashi iyayen nasu a la'ira za a tashe su sa'an nan kuma wanda ya iya halittar mutum sanda babu shi dawo da shi abu ne mai so shi sa a wani wurin sai Allah ya kawo wasu dalilai da ke nuna in ma an mutu din sai an tashi Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum sai ce la'allakum tattaqun sai ce alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wannan aya dalili ne da ke nuna cewa sai an tashi mutum bayan ya mutu alladhi ja'ala lakum al-arda irashin shi ya sanya muku kasa ta zama shimfiɗa ga ta nan a shimfiɗe ba ta rawa wanda ya iya sa ƙasa ta zama ta tsaya ya shimfiɗa ta irin wannan shimfiɗawa ya halicci ɗan adam ɗan ƙanƙani abu ne ne sauƙi a gwasa wasu ma a bina'an ya gina sama ga ta nan kana kallonta wanda ya iya gina wannan saman gini irin wannan babu wani alamar tsagewa rafa as-samawati bighairi amadin ya daga sama babu wani cira kuka ta kana gani kan iya kallon ka babu tsago dawo da dan adam ne zai masa wa'ala sannan ya saukar da ruwa daga sama fa aka rage bihi min as-samarati sai fitar da tsirrai wannan ma yana ɗaya daga cikin manyan dalilan da ke nuna za a tashi dan adam domin idan dan adam ya mutu ai abin da suke so ya zama ƙasa idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamabu'usun in ya zama kasa ai kasa ya zama suna ganin ba zai yi a tashi shi ya dawo kasa ba ya dawo mai ya dawo dan adam ba akwai bushewa tattare da shi suna ganin ba zai yi abin da ya bushe ya rididdige a dawo da shi to sai Allah ya buga misali sai ya saukar da ruwa daga sama wannan ruwan da ya saukar daga sama sai ta fada kan kasa busasshiya babu rai tare da ita sannan sai aka ɗauki ƙwaya wadda wannan ƙwayar busasshiya ce ba rai tare da ita sai aka haƙa rami sai aka saka ta sai Allah ya sa ta ta kumbura ta fashi ta fitar da ɗanyen abu ta girma ta fitar da zangarniya idan Allah ya tashi ƙwaya busasshiya daga ƙasa ta fito ta rayu kaga a tashi ɗan adam ya tashi ya rayu abu ne mai sauki a ina fata an gani domin da abu ɗaya ne ruwa ne ya tashi wannan shi ma haka za a tashi ɗan adam ranar tashin alkiyama wallahu a'lam hmm. Hmm. kuma amma yana da idan mutum ya aikata aiki na haddi kamar ya aikata zina ko ya yi shan giya ko sata ko wani abu makamantan wannan cikin abubuwan da wato shari'a take yanke haddi a kai matuƙar ba a kama shi ba to ai ba inda ma musulunci ya ya je tona kansa abinda aka ce shine sai ya nadama ya tuba ma Allah subhanahu wataala idan ya nadama ya tuba ma Allah subhanahu wataala shikenan Allah ba zai kama shi tunda haƙƙi ne wanda yake tsakaninsa da mahaliccinsa Allah ba zai kama shi shikenan dama abinda yake da matsala shine inda haƙƙin wani sai kama yadda haƙƙin wani amma yayi zina yayi caca yayi wasu abubuwa na laifuka tsakaninsa da Allah sai ya tuban ma Allah subhanahu Ta'ala bai tona kansa ba shikenan Allah ya yi masa da ma idan zo gurin manzala sai ya ce ya manzala lalataccen mai yayi zina yana nufin kansa annaba ya dauke kansa a na ɗaya da na biyu da na uku har na hudu malamai suka ce da a ce a na ɗaya nan da annabi ya dauke kansa ya tafi ya tafi ya shikenan da babu abin da za a yi masa amma sai da ya tabbatar sau hudu don ma ƙara tabbatarwa manzala yake cewa wai yana da taban hankali ne yake a kalawai jima'i da taban hankali nan ma kaga duk jan a tabbatar da wannan wato abinda ake so a tabbatar din ina fata an gane saboda haka babu komai a kansa wallahi ba malam mutum ne yana da na'arwar da hmm. kuma yana da kuma masu nisa sai wannan da kawo masa aiki na kofar gari na coci shin malam ya halatta yi to wallahi alam ba matsala idan yayi ai ba wanda yake kada ka yi wani abu tsakanin ka sai dai idan an ce a cikin cocin zai yi abin da ya shafi ko wani cross ko gici a cikin wannan gate din ko wani abu to wannan ba zai amma babu laifi in yayi wallahi alam sai dai da zai fi kyau ya zama bai yi wannan dan ba da kai ya taimaka wurin ya da barna ban kasa to da wannan yafi wallahi alam sai tambaya ta da malam menene hakkin

sannan sai a sako shi daga nan sai a bin shi da duwa mai mutu ba kaya mai shi suka ce saboda ya mutane ne mutu su ma ka ta wala ma ja abuna ja'alna aliyaha sabila wa amsana alayhi tijaratan min sijil wasu suka ce a'a kawai irin hadin mazinaci za a yi masa wanda ya taba aure a jefe shi wanda bai taba aure ba a masa kula wasu da kuka wacce hadisi na ashabu sunan cewa manzala ya ce mun waje sun mutu ya amara amalan mafi min fa'ila wal wanda kuka kama yana aiki mutanen annabi a kashe